Bayan wucewar da mata suka yi a ranar sha uku ga watan Mayu da kuma rawar da suka taka a lokacin babban zaman taron ƙasa, matan na Nijar sun ci gaba da nuna ƙwazo cikin tafarkin demokradiyya. Sun kasance a cikin jam'iyyun siyasa daban-daban kuma an dama da su a cikin zaɓuɓɓuka da aka gudanar a watan Fabrairu na shekara ta 1993. Zaɓuka na farko wanda a cikinsu ya mata suka kwashe kujerun 'yan majalisa biyar cikin 83. Wannan matan guda biyar jam'iyyar 'yan siyasa ne a bangaren jam'iyyun nasu daban-daban. Domin samun galaba, uwar gidan Fumakoyi na na Aishatu, 'yar takarar jam'iyyar CDS Rahama a Magarya, jihar Zandar, ta yi amfani da kuri'ar ɗiya mata wanda suka nuna mata so da ƙauna kuma suka amince da tsarin nata. Na takara can Magarya na Region Zandar, to wuri ne wanda mata ba huta ba suke suna kubli. Dole sai ka je wajen su ka je hali gida. Kowane lokaci muna gida da dare har wata rana sha biyun dare muna zuwa wajen mutane mu kwatanta musu magana to su mata yiwa gwagwarmayar da muka samu shine kusan matan da ba sa hutu dole he mun ga mazan su sai da na ga maza na ce to wallahi ga ni el uwal ku ce diyal ku ce dan wal ku ce aminiyal ku ce na zo ni nake so in yi takara mun san kuma matsalolin da suke ciki har suka ba da yarda suka ba da kansu bayan zabe matan sun samu galaba a matsayin suna na yan majalisar dokoki sun yi kokowa wajen kare hakkin diya mata a kowane fanni wal gidan hammani mamata yar takara ce a jam'iyyar PNDS tare tarayya a Dusu na tune da gwagwarmayar da suka sha. Mun yi aiki bisa sa iya mata cikin makarantun boko a lokacin nan tsarin na sabon fitowa kuma kowace daga nata bangaren ta yi kokarin wayar da kan al'ummar a akan abin da ya shafi wannan sabon tsarin na sa iya mata makarantun boko da kuma akan yarjejeniyar da ke nuna bambanci da ake yi wa mata. Duk da cewa dai sun huto daga jam'iyyun siyasa daban-daban mata 'yan majalisar dokokin nan guda biyar sun tsara kansu a cikin wani gungu inda suka zama tsintsiya madar minki daya domin yin gwagwarmaya wajen kyautata rayuwar ɗiya mata. Tare muka halarci taron farko na mata na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a waga. Sun yi mamakin ganin a kowane yanayi mun haɗa kanmu kuma muna aiki tare a cikin fara'a da dariya da kuma zolaya. Mutane da dama ke tambayar mu cewa wai ku yaya kuke yi a ƙasar Nijar yadda kuke sulhu haka tare da mata na ɓangaren 'yan adawa gaskiya ba wani matsala tsakaninmu